اللهم صل على محمد وآل jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan mace kuma na karshe a wannan rana ta lahadi da fatan ana cikin koshin lafiya ga abubuwan da muke dauke da su akwai labaran duniya bayan muna tafi da shirin nan na afirka a yau daga nan kuma sai shirin murin masu saurare muna tafi da shirin amsoshin aƙida daga nan kuma sai shirin nan na kisoshin rayuwa za mu karkare da shirin duniyar mu a yau wanda suna jiran abin da za a saurara da Allah ma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau lahadi 29 ga watan oktoban shekara ta 2023 wadda daidai da goma sha hudu ga watan rabi'u thani na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 101 da suka gabata a ranar irin ta yau wata 29 ga watan oktoban shekara ta 1922 jam'iyyar fascism ta benetton mussolini ta sami nasara a babban zaben kasar italiya mussolini ya kasance ɗan jarida ne kafin yakin duniya na ɗaya sannan kuma a shekara ta 1919 ya kafa jam'iyyar siyasa ta fascism sannan kuma a shekara ta 1922 sarkin kasar italiya na lokacin ya naɗa shi a matsayin firaministan kasar italiya musulini ya samar da wani tsari na ci gaban kasar italiya na tsawon shekaru 60 amma ya kyakken da ya shiga a cikin kasashen afirka da kuma yadda ya shiga yakin duniya na biyu inda ya kasance tare da bangaren jamus da kuma murkushe masu adawa da salon mulkin sa a kasar italiya da waɗannan abubuwa sun taru sun sanya dukkanin shirin nasa sun rushe sannan kuma bayan nasarar da aka samu a kansa a yakin duniya na biyu sarkin kasar italiya ya sauke shi daga kan mukamin firaminista sannan ya kama shi a gurfanar da shi a gaban kotu a shekara ta 1945 sannan aka yanke masa hukuncin kisa kuma aka zartar da hukuncin ta hanyar harbi da bindiga yana ɗan shekaru 62 a duniya da karshen masu ko kun san cewa shekaru 100 da suka gabata a ranar irin ta yau 29 ga watan oktoba na shekara ta 1923 kamal ataturk ko kuma mustapha kamal ya zama shugaban kasar turkiya bayan faɗa dolar usmaniya a ƙarshen yakin duniya na ɗaya kafin haka dai dolar usmaniya ta share shekaru 623 tana iko da kasashen musulmi da larabawa masu yawa a shekaru goma sha biyar da ya yi yana iko da ƙasar turkiya mustapha kamal ataturk ya yi kokarin shafe alamu na addinin musulunci da kuma mai gurbin su da al'adu na turawa wannan halin ya ci gaba har bayan mutuwarsa a shekara ta 1938 kashi 99 cikin 100 na mutanen kasar turkiya dai musulmi ne sannan kasar tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i 780 kuma tana makwabtaka da ƙasashen iran syria iraki armenia kazakhstan bulgaria da kuma girka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 To madalla yanzu lokacin da zagiyar zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanin labaran Ƙungiyar agaji ta Red Cross ta yi kira ga duniya gaba ɗaya da ta yi Allah wadda da matakin Isra'ila na toshe kafofin shigar da kayan agaji a zirin Gaza. Shugaba Ibrahim Ra'isi na Iran ya ce wuce guna da iri na Isra'ila zai iya tilasta sauran ɓangarori ɗaukar mataki. A karan farko Amurka ta amince cewa sojoji ne ke mulki a jamhuriyar Nijar. yanzu labaran kamar da za a ci su shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya bayyana cewa wuce gona da iri na isra'ila zai iya tilasta sauran bangarori ɗaukar mataki shugaban ra'isi wanda ya bayyana hakan a shafin na x wato tsofan twitter ya ƙara da cewa amurka ta nemi kada mu shiga yakin amma tana ci gaba da nuna goyon baya ga isra'ila da ke ci gaba da dannawa da nufin mamaye gaza a wata hira kuma da tashar talabijin ta al jazeera shugaba ra'isi ya ce hakkin kasarsa ne ta nuna goyon baya ga 'yan gwagwarmaya tare da bayyana cewa ƙungiyoyin suke da zaɓin su kan matakin da suke ɗauka ko kuma na ayyukan da suke yi kalaman shugaban ƙasar ta iran ibrahim ra'isi na zuwa ne a daidai lokacin da isra'ila ke ci gaba da lukudan wuta a gaza tare da kai farmaki ta ƙasa bayan firaministan ƙasar benjamin netanyahu ya bayyana cewa yakin zai ɗauki dogon lokaci ma'aikatar kiwon lafiya ta gaza dai ta bayyana cewa sama da mutum dubu takwas ne suka yi shahada tun bayan kaddamar da har-harar ramuwar gayya kan harin da hamas ta kai a ranar bakwai ga watan nan da yi sanadin mutuwar 'yan isra'ila dubu da ɗari hudu to a wani labarin kuma kungiyar bayar da agajin gaggawa ta red cross ta ce ta tsorata matuka game da halin da fararen hula ke ciki a zirin gaza kungiyar ta bukaci a sassauta rikicin gaza cikin gaggawa game da halin da ake ciki a yanzu haka red cross ta ce zai yi matukar wahala agaji ya isa gaza sakamakon ƙawanyar da sojojin isra'ila suka yi wa zirin don haka tana kira ga duniya gaba ɗaya da ta yi allah wadai da matakin isra'ila na toshe kofofin shigar da kayan agaji a nasa bangaren sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce ya yi mamakin yadda isra'ila take ci gaba da kai farmaki gaza ba ka kautawa ya kuma yaba wa goyon bayan da aka samu tsakanin kasashen duniya na bukatar tsagaita wuta don a samu damar sakin waɗanda aka yi garkuwa da su da kuma shigar da kayan agaji a ranar alhamis shugaban sashen bayar da agaji na majalisar ɗinkin duniya martin griffiths ya ce da ƙyar idan akwai wani kayan agaji da ya shiga gaza a makon da ya gabata yayin da isra'ila ke ci gaba da lugudan wuta a zirin to labaran duniyar na fusa muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran a karan farko tun bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan yulin da ya gabata a nijar amurka ta amince da mulkin rikon kwaryar sojoji na cnsp a kasar ta nijar yanzu amurka ta amince da cewa an tsige shugaba bazum kuma ta amince cnsp ce ke mulkin kasar kamar da mataimakiyar sakataren harkokin wajen amurka kan harkokin afirka molly ta bayyana a wani taron manema labarai tare da 'yan jaridun niger ta hanyar kafar bidiyo a ranar alhamis da ta gabata yayin da ta amince cewa an tumbuke mulkin shugaba muhammad bazum jami'ar diplomasiyar ta amurka ta buƙaci 'yan nijar su haɗa kai da amurka da ecowas domin dawo da tsarin mulkin demokradiyya lokaci ya yi in ta da za ku tattauna da abokan hulɗar ku a yankin domin yin aiki tare da mu in shi madam molifi kafin hakan damun amurka ta ambaci a karon farko a ranar goma ga watan oktoba cewa juyin mulki ne aka yi a nishar tare da soke tallafin kuɗi da kuma haɗin gwiwar da take yi da sojojin na jamhuriyar nijar ƙarƙashin jagorancin janar abdulrahman tiani to a fagen wasanni afirka ta kudu ta shiga tarihi a gasar cin kofin duniya ta rugubi sakamakon nasarar da 'yan wasanta suka samu bayan ɗauke new zealand da ci sha biyu da sha 11 a wasan ƙarshe na gasar da aka buga a faransa wannan shine kofi na hudu kenan da afirka ta kudu ta ɗauka a wasan kwallon rugby shugaban afirka ta kudu sirra ramaphosa ya halarci wasan karshe na gasar tare da takwaransa na faransa da ta karbi bakuncin gasar emmanuel macron bayan doki ya kambun duniya na shekarar 1995 da 2007 da 2019 afirka ta kudu ta kafa tarihi a gasar ta rugby ta duniya inda ta zama tawaga mafi nasara a gasar to jama'a karshen labaran duniyar kenan. to ka shirya san barka dauke da labaran duniya kuma sai sauran shirin da zan fara da shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Barkan ku da warhaka, barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shin da har kullum yi dubi a kan wasu daga cikin muhimman lamura da suka shafi nahiyar afirka shirin na da allah da zai dubi ne a kan nazari wanda aka yi dangane da kalubale da yake a gaban kasashen afirka ta fuskar yin aika na haɗin gwiwa a tsakanin junansu domin fuskantar kalubale na babakere na wasu 'yan jari hujja daga waje waɗanda suke mike kafar so a cikin afirka tare da wawure ɗimbin arziki da allah ya cewa wannan nahiya wata ake kallanta nahiya mafi talauci hali kuma ita ce mafi arziki amma ba ta amfana da shi wannan da shi ne abin shirin zai dubi a kansa ta fatan mu saurari za a biyo mu an gali domin jin cikakken shirin bisa la'akari da abubuwa da suka faru a nahiyar afirka da al'ummominta waɗanda ba su daɗin ji a tarihi a lokaci guda kuma sana tattare da abubuwa waɗanda za a iya ɗaukar darussa a cikinsu a lokacin da aka yi nazari a kansu a tsanake babu wani dalili wanda zai sanya nahiyar afirka ta zama koma baya a cikin lamura na tafiyar da duniya kama daga tattalin arziki da albarkatun da ke ƙarƙashin ƙasa da kuma yawan masana da yawan jama'a da kuma damammaki waɗanda suke cike da wannan nahiya makil a shekara ta 1977 walimu julius yerere a babban ɗakin taro na gundumar asmara babban birnin eritrea ya bayyana cewa ƙasashen afirka suna da buƙatar junansu don haɗa kai wajen tsira da kuma ci gabansu ya bayyana hakan ne a yayin da yake bayani akan yadda ƙasashen yamma da kuma na gabashi suke da manufofi a cikin afirka sannan kuma ya bayyana buƙatar cewa dole ne 'yan afirka su haɗa kai waje guda wanda wannan shi ne kadai zaɓin da ya rage musu tunanin haɗin kan afirka ya ta'allaka ne ka cokaf a kan ingancin hanyar da ake bi don tabbatar da hakan haɗin kan afirka zai iya tabbata ne kawai idan har ƙasashen nahiyar su hamsin da hudu suka bai wa masu jefa ƙuri'a a nahiyar dama wadda za su iya ba da gudunmuwa wajen kawo ci gaba a kowace ƙasa da ke cikin nahiyar sannan ne ƙasashen afirka za su iya yin aiki na samar da haɗin kai wanda zai amfani junansu wanda zai karfafa kowane bangare sannan kuma zai bayar da gudunmawa ga manufofi na zaman lafiya a duniya akwai wasu hanyoyi na somin taɓe a bangaren alaƙar tattalin arziki da wasu ƙawancen tsaro na yankuna wanda za su iya taimakawa wajen cimma wannan manufa amma babban abin da zai kawo haɗin kan shine idan kowace ƙasa ta afirka ta bayar da fifiko wajen yin aikin kawo ci gaba a cikin dukkanin ƙasashe na nahiyar manufar haɗin kan afirka ta hanyar da za a tabbatar da hakan yana da matuƙar muhimmanci ga 'yan afirkan baki ɗaya amma bai kamata buƙatar shugabanni ta zama ita ce kaɗai jigon neman haɗin kan nahiyar afirka ba ya zama dole 'yan afirka su fahimta tare da amincewa da wannan ya zama dole a yada manufa ta hanyar tabbatar da ita a dukkanin kasashen nahiyar afirka baki daya dole ne a yi muhawara tare da fahimtar su ta yadda za su fahimci menene ya kamata a yi a kasashensu don tabbatar da wannan manufa tare a afirka za ta iya zama abin misali ƙungiyar da ta kunshi ƙasashe 'yan jari hujja waɗanda har yanzu suna da sauran aiki don inganta wannan tsari an ɗauki shekaru ana ta gwagwarmaya kuma ana buƙatar aiki tukuru don ɗorewa da inganta wannan gugurmaya mafi yawan ƙasashen afirka dai na fama da matsaloli na siyasa da tattalin arziki siyasar su na yin tasiri akan tattalin arzikinsu da kuma wahalhalu da jama'ar ƙasashen suke ciki hukumomin gudanarwa da ƙungiyoyi na farar hula suna da rauni ko a wasu ƙasashen babu su baki ɗaya babban abin tambaya a nan shine me yasa waɗannan matsaloli suke ci gaba da wanzuwa a nahiyar afirka amsar dai tana iya bambanta idan aka ɗauki kowace ƙasa ita kaɗai a kan ƙashin kanta amma babbar matsalar da take a ko'ina a cikin nahiyar afirka ita ce ta rashin samun jagoranci wanda suke da kishin ƙasa da kuma bauta wa mutane da kuma saka bukatun al'ummar su a gaba fiye da nasu shugabanni masu fifita bukatar mutane sama da nasu bukatun suna iya zama abin buga misali ta hanyar yadda suke baiwa al'umma damar amfana da arziki wanda suke da shi idan za su baiwa dukkanin jama'a damar da suke da ita a dukkanin bangarori na kawo ci gaba a ƙasa sannan kuma a bayar da fifiko ga ilimi da lafiya da jin daɗin jama'a zaman lafiya da niyeri yake ganin cewa ya wanzu a ƙasar wadda take yankin da ake kira ƙahon afirka bayan shekaru talatin da kawo ƙarshen yakin kwatar 'yancin kai daga ethiopia wadda ƙasar eritrea ta kasance a ƙarƙashin ikonta wannan shi ne ke ƙarfafa masa gwiwa game da zaman lafiya a faɗin nahiyar afirka niyari ya jaddada cewa lallai bai dace shugabanni su zauna a kan mulki tsawon lokaci haka ba bai kamata ɗaya daga cikin matsalolin shugabannin afirka ya zama ita ce ƙanƙamo kan mulki ba wanda hakan yakan jawo tsaiko da cikas wajen ci gaban kasashensu rayuwa da gwamnatoci da kuma dukkanin komai sun ta'allaka ne ga sauyin da ake samu amma ba dukkanin shugabannin afirka ne suke da tunanin cewa akwai wasu irin su waɗanda suke da tunani da kuma tsarin kawo ci gaba da dabarun jagoranci sama da irin nasu ba shugabanni da dama sun yi kira ga haɗin kan afirka a shekaru da suka gabata amma wannan batu ya dinga yin tafiyar hawainiya kamar dai tarayyar afirka ta zama farin hakan amma abin takaici sai ya zama bata da wani abin nunawa saboda kowace ƙasa ta ki sauke nauyin da aka ɗora mata to ce babbar matsala ta rashin nasara a ƙasashen nahiyar afirka rashin kyakkyawan shugabanci a mahangar masanin ƙasashen afirka su rasa shugabanni waɗanda za su samar da ingantattun hukumomi da kuma dokoki ƙasashen yamma suna kiran dokokin afirka waɗanda aka samar kafin mulkin mallaka da sunan customary laws wato dokoki na al'ada domin nuna su a matsayin ƙasƙantattu marasa daraja idan aka kwatanta su da dokoki na ƙasashen yamma dokokin da aka asasa tushe ne na shari'a da jagoranci waɗanda suka wanzu daga ƙarni na goma sha uku zuwa ƙarni na goma sha tara a eritrea sannan kuma suka zama abin buga misali a yankin arewacin eritrea al'ummar sebderet na da tsarin jagoranci wanda zai iya zama mai daraja da inganci kuma ya wakilci dukkanin afirka a yau a mahangar masanin jama'a ne kaɗai suke iya cire masu bayar da shawara ga zaɓaɓɓen shugaba tsari na taimakawa mutane wajen juya shugabansu saboda shugaban bai isa ya koro wani mai ba shi shawara ba wannan yana hana shugaban samun 'yan amshin shata a tare da shi da kuma gudanar da kama karya misalan da za su iya taimakawa wajen samar da dokoki waɗanda suka dace da afirka na nan a dukkanin yankunan nahiyar sanin ilimin yankuna yana da matukar amfani da kuma yaruka na ƙasashen nahiyar afirka na asali don fahimtar dokoki da ka'idoji na jagoranci waɗanda za su yi amfani sosai ga al'ummomi buƙatar ƙarfafa ilimi na jama'a game da jagoranci da kuma tsaffin dokoki na kaka da kakanni suna sanya a fahimci dokoki a cikin sauƙi a kiyaye su tare da ci gaba da gina su amma hakan baya nufin koyon wasu yaruka na daban ba shi da mahimmanci babban dalilin da ya sa yaren asali yake da mahimmanci shine yadda mutane suka riga suka san falsafa ta wannan yare da kuma dokoki wanda yanayin zamantakewar su da yarensu na asali yana da matukar muhimmanci sa sama da yaren da suka koya daga baya tabbas gaskiya ne afirka tana tafiyar hawainiya wajen ci gaba duk ko da cewa akwai hanyoyi na arziki waɗanda za a iya amfana da su don kawo ci gaba cikin sauri a dukkanin ƙasashen nahiyar afirka wajabta samun ingantaccen ilimi da kuma tabbatar da kafafen yaɗa labarai masu 'yanci da kula da lafiyar jama'a zai iya kubutar da kasashen afirka daga rushewa sannan kuma a samu kariya daga taimakon kasashen waje da kulle-kullensu kamar yadda aka gani ba da jamawa ba a yaushe ɗan ƙasa mai ilimi zai dinga iyakacin ƙoƙarin shi domin tabbatar da cewa an samu zaman lafiya a ƙasa ya fi kyau a mutu don kare 'yancin al'ummar ƙasa kamar yadda patrice lumumba da kuma thomas sankara da hamid idris a wata suka yi akan a mutu ana yaudara da kuma wa al'umma karya da alƙawlan da ba a cikawa ya wajaba matasan afirka su yi yakacin su na taka rawa ta a zo a gani da kafa tarihi a su a wannan zamani na sadarwa wanda ake runguma a matsayin sanya idanu a kan jari hujja masanin ya kammala da cewa ya kamata su yi aiki na gina al'ummarsu bisa inganta hanyoyi na kula da lafiya da kuma faranta rai da ci gaban muhalli don ingantuwar afirka da zamantakewar al'ummominta to jama'a masu saurayi lokacin da muke da shiyar suke mu a wannan shirin dole anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da dar Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wannan lokacin amadadin kowa da kowa ne Abdullahi Salihu ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo Hausa VOH da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a ƙwarya To a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonninku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Radio BOH ina yi muku fatan alheri kuma ina so na yi amfani da wannan dama a wannan lokaci na karshen mako da ne ka saƙon gaisuwa da abokan arziki kamar yadda kuka bamu dama to da farko ina gaida Ali Yahya Jafar Unguru akwai kwamarat ilyas yakubu digawa akwai haɗabi mai kwamfuta mai yama akwai namero umar makera akwai ibrahim dan fulanin yayari akwai kawu mai ruwa bajoga akwai umar baban yaya sabon gida akwai yahaya danno azare akwai muhammed sani dauda cinwanza akwai sunusi madatai da magaran akwai firistasi ibn abdullah azare akwai ahmed afansi bajoga akwai suleiman ahmed bajoga akwai umar baban ya sabon gida akwai aru salati goma ga annabi akwai shehu adamu rijau akwai lawan bin hambali mk dan silba sokoto akwai ilyasu ya kubu to da fatan kowa da kowa yana cikin goshin lafiya mai gaisuwa kwamarin ibrahim lara gafta karamar hukumar kirika sama jihar jigawa tarayyar najeriya ku tashi lafiya biyu shek assalamu alaikum radio boh jamhuriyar musulunci iran sunana kwamaratil yasu yakuba digawa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya to zan yi amfani da wannan dama na isar da sakon gaishe-gaishe na ina gaida kai mai gabatar da shirin hassan barka ina gaida sunusi madatai da magaram isuhu madatai da magaram akwai haɗabi mai kwamfuta mai yama akwai nazifi ibrahim dogar malam shagari sokoto akwai gwani lawan aligama da nufura kano akwai baban gida buba fagewa ta kai akwai yawala sani ta kai akwai kadura diga ga dan fulanin warji isa jikan mai saje toro akwai iliyasu m iliyasu gulawa akwai mamman sani dauda cinwaza akwai tasiru anguwar tudu da makaram akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura da fatan dukkaninsu sun ji suna cikin koshin lafiya sunana kwamar tiliyasu yakuba digawa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya mun gode ku tashi lafiya boh jamhuriyar musulunci iran Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mai da jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Uzair Abdulaziz nan da magaro sakon gaisuwa na ina gaida shugaba rabu mai aski Dozman Taksi Moto Umar Taku garin Kadamari Bazaman bar Taso Ungwa Tudu Yakubu mai aski garin Badaraka Baban Dama Mamman murji soja taksi moto bakin ofital da leturo mai isansa bakin ofital ba zan manta da sabi iso garin karyami iso makeri garin madattai sanusi garin madattai ba zan manta ba da dukkanin kungiyar masu kyara saurare mai magana uzar abdulaziz da magaram ko huta lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran sunana Uda Mamadu Ajat Gori a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. zan yi amfani da wannan damar da kuke bamu don mu tofa albarkacin bakinmu to ni zan kira ga al'ummar musulmai na duniya mu ci gaba da addu'a allah ɗaukaka musulunci da musulmai akan kafirawa kuma ina kira 'yan uwana mu yi wa 'yan uwanmu falasinawa ya addu'a allah ya ba su nasara akan mu haramciciyar kasar isra'ila da take musu kisa gila ba ba dare ban rana shi kasashen musulmi sun yi shiru suna gani ina kira ga 'yan uwa mu ci gaba da addu'a ba mu da wani makamin da ya huce addu'a mu ci gaba da addu'a Allah ɗaukaka musulunci da musulmai kuma Allah ya karya kafirci da kafirai da shirye-shiryen da suke wa don su rusa musulunci na gode radio tehran daga dan uwanku uda mamadu jatkori a karamar hukuma ta girgir jihar damagaram jamhuriyar niger Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jiya musulunci ta Iran radio mai albarka. Mai muku magana alkasun Baba Liman Ahar daga jihar Agadas dangance da karshen mako da kuke ba mu dama muna gaida dan uwa da amina arziki. Da farko ina gaida Hassan Barka magoyi wannan shiri mashiryin wannan shiri da shi da abokan aiki ina musu fata alheri. Ina gaida Kabiru Sula Usman mai yada labarai na kungiya ta masu kira da saurare jihar da Ina gaida Zahardin Fulasa Rijiyar Lemu wakilin kungiya ta masu kira da saurare a kasar Ghana. ina gaida ibrahim haruna bingirawa wakilin mu na kamaru ina gaida gwani lawan aligamada wakilin mu na kano ina gaida atuwa konsaye ce a nan masu kira da saurare jihar agadas ina gaida sanushi madattai da isufu madattai ina gaida mataimaki na abdulmumun muhammad zamfara a tashi rafiya biyu ya ji mai muku magana alkasun baba lima ahad daga jihar agadas a jamhuriyar nijar yanzu kuma sai shirin nan na amsoshin aƙida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القواسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na amsoshin gidar musulunci. Kamar yadda muka sani ne a cikin wata tambaya da wani daga cikin ku masu sauraro ya mana dangane da ganin Allah subhanahu wata'ala shin za a iya ganinsa ko kuwa za a iya ganinsa ba ya kuma nemi dalilai to a cikin shirye-shiryenmu da suka gabata mun bajiro da amsoshi dangane da ganin Allah da ma tambaya ta biyu da ya kawo na cewa wai Allah ina yake to budu mun bujiro da ainihin bayanai da amsoshi da suka dace da tambayar tasa a shirinmu na baya mun bayanin gani da kuma ayoyi ma da muka bujiro da su da kuma tabbatar da cewa ubangiji ba za a gan shi ba ba a duniya ba ba kuma a lahira ba to wasu ayoyi kuma da suke nuna cewa annabin mu sallallahu alaihi wa sallam ya yi mi'iraji ya kuma je ya taho mana da sallah daga Allah subhanahu ta'ala an samu wasu daga cikin malaman musulunci waɗanda suka ce ai zuwa ɗin da manzo ya yi mi'iraji ai ya je ne ya zauna tare da ubangiji subhanahu ta'ala kuma ya ganshi. saboda haka Allah ma ya bashi sallah ya to mana da ita to da yawa daga malamai musamman mazhaban ahal beti da wasu mazhabobi na ahal suna ɗin ma sun taba kan cewa lallai rasulullah ya yi mi'iraji ya je sama amma ba wai Allah ya je gani ba bai ga ubangiji subhanahu ta'ala ba waɗansu ayoyi kuma na alkur'ani da ubangiji subhanahu ta'ala yake bayanai dangane da gani da manzo muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi na wani to ba allah yake nufi ya gani ba shi ubangiji subhanahu ta'ala ishara yake akan manzon allah ya ga mala'ika jibrilu ولقد ahu fil الأفق mubin ko bil ufuqil mubin lalle ya gan shi a sasanni waɗanda suke bayyanannu sasanni bayyanannu sasannin sama wasu suka ce wani gani ne da manzon Allah ya yi wa mala'ika Jibrilu a siffansa ta mala'ika. Saboda haka wannan walakadara ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa an gaibi bidanin to wannan tabbatarwa ne da Allah subhanahu ta'ala cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga mala'ika Jibrilu a sasannin sama a cikin siffansa ta mala'ika kuma shi dangane da saƙon da mala'ika jibril ya kawo wani manzo ya isar wa al'umma to ba marowaci ba ne baya ainihin yimke wani saƙo da aka kawo masa wannan al'amari na gaibo da aka ce isar wa al'umma abin da aka ce isar dinnan yana isar wa ga al'umma domin mala'ika jibril ne yake kawo masa saƙon daga allah subhanahu wa ta'ala saboda haka masu magana akan wai walaƙad ra'ahu bil ufuqil mubin wai manzo ne ake cewa ya ga Allah to ba Allah ne a nan wurin wannan ayan ba tana nufin Allah manzo ya gani ba a'a ya ga mala'ika jibrilu ne saboda haka duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suke waɗanda suke ya kamata mu dinga bincike na ilimi kafin mu yi bayani ko kuma wa kana qaba qausaini aw adina fa auha ila abdihi ما أوهى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى waɗannan ayoyi da Allah subhanahu ta'ala ya jero su yake bayani shi ma ba yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ya ga Allah ba ne saboda akwai waɗanda suke amfani da waɗannan ayoyi da muka karanta suke nuna cewa ai gashi ma Allah ya tabbatar cewa annabi ya ga Allah to ba Allah ya gani ba wannan magana ce mai muhimmanci walaƙad ahu nazlatan ukhra ya kuma lalle Allah ya ce tabbas ya gan shi nazlatan ukhra a wani guri wani guri kuma wani masauki kuma ya gan shi to wannan nazlatul ukhra inda jannatul ma'awa a wajen jannatul ma'awa inda ha ko kuma inda sidratul muntaha a wajen sidratul muntaha sidratul muntaha an ce wannan guri ne wanda shi kansa mala'ika jibrilu bai isa ya shige wannan gurin ba duk inda ya je a sasannin sama tunda shi ne wa manzo rakiya suka tafi tare daga masjidul aqsa ya tashi suka tafi tare da mala'ika Jibril suka tafi sama to a wannan sidratul muntaha din wanda aka ce matuƙa daga nan mala'ika Jibril shi kansa duk daga kusancinsa da yake da shi da allah ta'ala to baya shige wannan guri shi ma to ra'ahu din nan inda sidratul muntaha ai ra'ahu ai ra'a jibril a cikin siffansa ta mala'ika ba wai ra'a Allahu ba ne ba Allah ya gani ba an manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masu fassarawa da cewa wai annabi ya ga Allah to wannan ba gaskiya ba ne ba daidai ba ne ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratul muntaha ai ya ga mala'ika jibril ne ba ya ga Allah ba ne inda ha jannatul ma'awa a nan ne kuma aljannar ma'awa take to shin za ku ainihin yi imani da cewa Ubangiji ma ta'ala ba a ganinsa ko kuma za ku yi tawili da waɗannan ayoyin akan lalle sai kun tabbatar da cewa ana ganin Allah subhanahu ta'ala to hakikatan malamai sun yi bayanai masu tsaho dangane da waɗannan ayoyi waɗannan ayoyi da waɗansu da yawa daga cikin musulmai malaman su ma suke kafa hujja da su akan cewa wai shine dalili na cewa an manzo ya ga Allah to ba gaskiya bane kuma ya kamata mu yi bincike malamai dai na mazhaban ahlbeti gaba ɗayansu sun tafi akan cewa waɗannan ayoyin mala'ika jibrilu aka gani ba Allah ta'ala ba Allah subhanahu ta'ala ba a ganin sa ba za a gan shi ba a duniya ba kuma za a gan shi ba a ranar kiyama kuma wayannan bayanai mun yi su a cikin wancan shirin mu da ya gabata saboda haka wannan mai tambaya dangane da ganin Allah subhanahu ta'ala ya kamata shi kansa ya yi bincike tunda muna karanto ayoyin ne amma sai kuma mutum ya je ya bincika shi ma ya gani domin shi ganin manzo da ya yi ya ga mala'ika jibrilu ne kamar yadda muka bayani waɗannan ayoyi gani ne manzon Allah ya yi wa jibrilu amma wani irin gani mun ce gani ne a siffan shi mala'ika jibrilu ɗin ta mala'ika tunda sauran ganin da yake masa in ya kawo masa wahayi ba yana ganinsa ba ne a siffarsa ta mala'ika a'a yana zuwan masa ne a siffa ta wani daga cikin 'yan adam sai ya rikida ya zama ɗan adam sai ya zo ya kawo masa wahayi ya tafi amma ganinsa a siffa ta mala'ika wasu malamai da dama cewa suka yi sau biyu ne ma a rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga ainihin mala'ika jibril din ɗaya a lokacin da ya zo masa da wahayi yana kogon hira yana ainihin yin ibada ga Allah subhanahu ta'ala mala'ika jibril ya kawo masa sako yake cewa da shi ya a bismi rabbika allazi khalaq khalaqal insana min alaq wa rabbukal akram to wannan aka ce lokacin da mala'ika jibril ya zo yana karanta masa waɗannan ayoyi to a wannan lokacin shi manzo sallallahu alaihi wasallama ya ga mala'ika jibrilu a siffansa ta mala'ika Shi ne wannan ra'ahu bil ufuqil mubin din ya ga mala'ika bil ufuqil mubin a sassanin sama wannan ne a wannan lokaci ne a kogon hira sai kuma walaƙad ra'ahu nazlatan ukhra Allah yake cewa ya sake ganin sa a wani a wani gurin daban shi ne Allah ta'ala yake cewa inda sidratul muntaha a wannan guri na sidratul muntaha ya ga mala'ika jibrilu amma a siffansa ta mala'ika wato a ce kenan sau biyu ne annabin rahama a rayuwansa ya ga mala'ika jibrilu a cikin siffansa ta mala'ika bisa waɗannan ayoyi saboda haka masu fassarawa da cewa wai manzo Allah ya gani to wannan ba gaskiya ba ne don akwai waɗansu ma ko barkwanci suke yi ko kuma izgilanci suke yi ko kuma wasu maganganu suke wai sai su ce wai ai manzo ma ya je sama ya je ya ga Allah sun zauna ma wai sun sha shayi tare sun yi hira tare sannan aka ba shi wai sako na sallah sai kuma ya taho ya dawo nan kai ka ce wani waziri ne ko wani hakim ya je wajen sarki suka zauna suna tattaunawa kai ka ce ko kuma wani minista ne ya je wajen wani shugaban kasa ya je ana tattauna to wannan a daina irin wannan magana Ba ta dace da manzo da Allah ta'ala ana shabbaha shi da al'umma da mutum dan adam mu ababen halitta ba wannan mutum ya dinga yin sa da gangan zai fayi sabo kuma Allah subhanahu ta'ala ba zai yafe mutumin da ya dinga yin sabo laisa kamithlihi shay Allah ya ce ka daina yin sabo kana cewa wai Allah ta'ala yana da jiki don jiki kake siffanta masa duk lokacin da ka kwatanta shi da dan adam da irin sarakunan duniyan nan suke zaune ministocin eh, hakiman na zuwa ko kuma shugabannin kasashe suna zaune a fadan su ministocin suna shigowa su fita duk lokacin da kaiwa Allah irin wannan ka shabbaha shi da dan adam in ka kamanta shi da dan adam to kayi zunubi sabo ne babba musamman lokaci za mu tsaya a nan wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin tun ga shirin nan na kisoshin rayuwa kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirma na kisoshin rayuwa, shirin wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da Stan Rastan na Ayatollah Shahid Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin Matnawi na Maulana Jalaluddin Rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirma na yau. da lama sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar amirul mu'minin ali ibn abi talib alaihi salam da muke kawo muku mun kara jin dalilan da suka sa amirul mu'minin ali ibn abi talib alaihi salam ya kaura daga madina zuwa kofa da zama bayan an yi masa bai'a har ila yau kun ji yadda mutanen kofa suka zama masoya iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wanda hakan ya faru tun kafin ali da abi talib alaihi salam ya zama khalifa bayan khalifofi uku da suka gabace shi dalilan da suka sa mutanen Kufa suka zama masoya iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dai muna iya cewa sun kasu kashi biyu kashi na farko a lokacin da khalifa na biyu Umar ibn Khattab ya kafa sansanin sojoji a Kufa bayan faduwar daular Farisa da hannun musulmi mafi yawan sojojin musulmi da suka zauna a birnin fito daga kasar yemen mutanen yemen kuma suna da wata dangantaka ta musamman da iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam musamman ali ibn abi talib alaihi salam a lokacin da suka musulunta don a hannun ali da abi talib alaihi salam ne suka musulunta kafin wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da farko dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aike Khalid dan Walid ya je kasar Yemen ya kira su zuwa ga addinin musulunci amma ya kasa gamsar da su har zuwa kimani watanni shida a faɗin wasu daga cikin malaman tarihi daga nan ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aiki Ali da Abi Talib alaihi salam zuwa kasar ta Yemen inda ya mai gurbin Khalid bin Walid wajen kiran mutanen kasar zuwa ga addinin musulunci a lokacin da ali dan abi talib alaihissalam ya isa kasar yemen ya yi kwana guda da gari ya waye sai ya jagoranci sallar asuba tare da mutanen khalid bin walid sai ya kira mutanen yemen ya karanta masu wasikar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa gare su ya kuma ƙara kiransu zuwa ga addinin musulunci sannan ya kara masu bayani dangane da addinin musulunci daga nan sai suka musulunta malaman tarihi sun bayyana cewa a ranar farko kawai da zuwan aliyu dan abi talib salam kabilar hamadan ɗaya daga cikin manyan manyan kabilun ƙasar yemen gaba ɗayansu sun musulunta sannan ya ci gaba da kiran sauran kabilun a cikin 'yan kwanaki masu zuwa inda mafi yawan mutanen kasar yemen suka musulunta a lokacin da ya dawo madina daga wannan tafiyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wa sahabbansa cewa shine wasiyinsa don haka mutanen yemen ba za su taba manta da ali ta abi talib alaihi ba don a hannunsa ne suka musulunta a lokacin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan su ne mafi yawan sojoji musulmi da suke zaune a birnin kufa a lokacin da ali da abi talib alaihi salam ya karbi khalifanci bayan kisan khalifa usman bin affan don haka a lokacin da suka ji labarin cewa ali da abi talib alaihi salam ya zama khalifa su yi murna sosai kuma su suka fara bayyana amincewarsu da shugabancinsa don saninsa a lokacin da suka musulunta a ƙasar yemen banda haka sau da dama manzon allah sallallahu alaihi wasallam yakan aiki aliyu zuwa ƙasar ta yemen bayan musuluntarsu ya je ya koya masu addini a cikin shirye-shiryenmu da suka gabata mun bayyana irin hukunce-hukunce masu rikitarwa wa'anda ali da abu ya warware su a ƙasar yemen a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aike shi zuwa can sannan a hajjin ban kwana ma ya sake tura shi zuwa ƙasar ta yamin don ƙarasa aikin kiran mutanen zuwa musulunci daga cin ne riski manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a makka don aikin hajjin ban kwana sannan abu na biyu da ya sa mutanen kufa yi son iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine wata zaman su da wasu manya manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda suka kasance yan shi'an Aliyu da Abi Talib alaihi salam tun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana da rai amma khalifofin da suka gabata suka tura su zuwa kufa don yada addini sai suka yada addinin musulunci na gaskiya wato shi'anci ko kuma dai son iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gaba-gaba daga cikinsu shine ali da abu talib alaihissalam sahabban da sun hada da abdullahi dan mas'ud da kuma amar dan yasir wanda shine gwamnan khalifa umar a wani lokaci a halifancinsa ibnu mas'ud kuma yana karantar da alkur'ani da kuma addini don halifofin da suka zo gabanin amirul mu'minin ali ibn abi talib alaihissalam ba sa son yawan amfani da hadisan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam don haka suna hana a yada su amma wa'annan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna yada hadisansa don a cikinsu ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana matsayin iyalan gidansa a wajen Allah ta'ala don haka tare da samar wa'annan manya-manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma a matsayin malaman addini da kuma shugabanni suka yada son iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin mutanen Kufa sannan a zamanin khalifa na uku usman bin Affan wani sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mai suna Habib dan Abdullahi al-Azadi saboda yada shi'anci gwamnan khalifa Usman a Kufa a lokacin wanda ake kiran shi Walid dan Ukba ya kai karansa a gaban khalifa na uku kan cewa yana yada shi'anci da son Ali dan Abi Talib alaihi da iyalan gidansa sai khalifa Usman ya sa aka jefa shi a gidan yari don haka ko da ali ibn abi talib ya zama khalifa na hudu da sauri mutanen kufa suka amince da shi don haka imam ali salam ya san duk wa'annan al'amura kuma sau da dama ya yi magana a kansu a lokacin da yake rayuwa a birnin kufa na tsawon khalifancinsa mai tsawon kimanin shekaru biyar to masu sauraro saboda guran lokaci a nan zamu dasa a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu kuma sai shirinmu na karshe shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau. Shiri ne wanda muka saba kamo ku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa. da suka hada da wannan yammaci na asiya to a yau za mu yi dubi ne a kan kungiyar hezbollah da tarayyar da suka yi a cikin yakin gaza da kuma nasarorin da suke samu da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana farmakin guguwar a ƙasa wanda ƙungiyar gwagwarmai falasɗinawa ta hamas ta kai wa haramtacciyar kasar isra'ila ranar bakwai ga watan oktoba yana a matsayin wani gagarumin sauyi ne a fagen gwagwarmaya shine karo na farko da wata daga cikin dukkanin ƙungiyoyin gwagwarmai falasɗinawa da masu faɗa da mamai haramtacciyar kasar isra'ila a wajen falasɗinu suka kai wa abokan gaba yaƙi har gida. kwana ɗaya bayan wannan rana mai cike da tarihi mayakan ƙungiyar hezbollah ta labanan sun kai hari a kan cibiyoyin 'yan sahiyoniya da suke a yankunan madari ushiba da kafar shuba sa'o'i kaɗan daga wancan lokacin ƙungiyar ta hezbollah ta yi wani taro a kan iyaka da Falasɗin da ke ƙarƙashin mamaya inda ta bayyana cewa mu ba 'yan kallo ba ne da mu ake wannan yakin sheikh safiuddin wanda shine shugaban majalisar zartarwa ta kungiyar hezbollah ya gabatar da jawabi a wajen wannan taro inda ya ce farmakin guguwar a ƙasa ya tabbatar da gagarumin cin ƙasar 'yan sahioniya ta fuskar leƙen asiri da tsaro kuma gagarumin nasara ce ga gwagwarmayar falasɗinawa sheikh safiuddin wanda shine shugaban majalisar zartarwa ta kungiyar hezbollah ya kuma kara da cewa wannan yakin na dukkanin al'umma ne kuma ya zama wajibi kowa da kowa ya shiga ciki domin kare masallacin kudus da falasɗinu abin da ya biyo bayan wannan jawabin na sheikh safiuddin shine ci gaba da kawai cibiyoyin leƙen asirin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ke kan iyaka harare hakanan sansanonin sojansu daga ranar 8 ga watan oktoba har zuwa yanzu babu ranar da makaman da hezbollah ba su kawo cibiyoyi da sansanonin haramtacciyar kasar isra'ila hari to ko waɗanne irin nasarori ne hezbollah ɗin ta samu a cikin waɗannan makonni uku na yaƙi tun a kwanakin farko wani yaƙi ne da idanuwa suka koma kan hezbollah daga ko'ina domin ganin cewa ko za ta shiga cikin wannan yakin gadan-gadan ko kuma a'a masoya da makiya suna tufa albarkacin bakinsu kowannensu daidai da aniyar da yake da ita akan wannan kungiya da kuma gwagwarmaya na yabo ko suka masoyan gwagwarmaya da suka yi imani da haƙƙin al'umma kowace al'umma na kare haƙƙinta suna son jin wace irin rawa ce hezbollah ɗin za ta taka a wannan yaƙin da haramtacciyar ƙasar isra'ila su kuwa maƙiyan gwagwarmaya a aniyarsu a fili take don haka tambayar da suke yi akan koyaushe hezbollah za ta shelanta yaƙi gadangadan akan haramtacciyar ƙasar isra'ila tana tattara ne da izgili domin suna haɗa tambayar tasu da yin suka da kuma ƙoƙarin nuna wa waɗanda suke sauraron su cewa ƙungiyar ba za ta shiga a wannan yaƙi ba a ranar 22 ga watan goma mataimakin shugaban ƙungiyar hezbollah sheikh na'im qasim ya gabatar da jawabi a wurin jana'izar wasu daga cikin shahidan ƙungiyar yana magana a kan tarayyar kungiyar a yaƙin da ya tabbatar da cewa tun ranar farko ta yaƙi kungiyar hamas da dukkanin kungiyoyin gwagwarmaya tare da hezbollah suna aiki tare da kuma ayyana abin da ya kamata a yi da matakin da ya kamata a ɗauka a kowace rana ta yaƙi ya kuma ƙada cewa saboda hare-haren da hezbollah take kai wa sansanonin sojan haramtacciyar ƙasar isra'ila a kan iyaka ya tilasta wa 'yan sahiyoniyar girka rundunoni uku a kan iyaka da labanan a can gada kuwa sun kai rundunoni biyar suna yaƙi da a ce hezbollah ba ta kai waɗannan har-haren to da an kai dukkan waɗannan rundunonin zuwa gaza ne wannan yana nuni da cewa hezbollah ta raba wa haramtaccen ƙasar isra'ila hankali ta kuma rage yawan matsin lambar da za iya yi wa gaza da mutanen tafiya da haka kowace runduna ɗaya da aka girke tana da sojoji dubu goma da akwai kuma wata rundunar ta ƙwararru a fagagen kayayyakin aiki da ake kira da logistics da ita ma yawan mutanen da suke cikinta sun kai dubu goma jimillar sojojin da hezbollah ta yi sanadiyar hana aika su gada sun kai dubu arba'in kamar yadda majojinar faiz hashimi mai ritaya sojan labanin ya faɗa kafin watsa labaru a tsawon kwanaki ashirin na yaƙi hezbollah ta yi nasarar lalata na'urorin leƙen asiri da suka hada da kamarori da na'urori na sata sauti da yin kutse a cikin wayoyin tafi da gidanka a cikin yankunan ruwais aita alam abud waɗannan sansanonin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta gina a kan tsaunuka da duwatsu da suke kan iyaka da labanan da falastinu da ke karkashin mamaya su ya kai 42 wato ta da sansanoni arba'in 42 na leƙen asiri a kan iyaka da labanan ayyukansu kuwa sun bambanta wasu suna gano jiragen ruwa da duk wani motsi a doron ruwa wasu kuma ɗauko hotunan jiragen sama marasa matuki suke yi da aikewa da saƙo ga sojojin da za su kakkaɓo shi da ba su bayanai akan daidai inda yake wasu kuma aikinsu shine yin kutse a cikin wayoyin hannu da kuma na girke domin su saci bayanan da ke ciki da kuma jin maganganun da ake yi wasu kuma aikewa da saƙo ga 'yan leƙen asiri wato maha'inta na haramtacciyar ƙasar isra'ila a cikin labanon suke yi ta hanyar sadarwa ta musamman dr nasir kandil wanda manazarci ne da sharhi a kan siyasar gaba ta tsakiya ya faɗi cewa sansanin haramtaccen ƙasar isra'ila da yake yankin abud aikinsa shine da ƙyan asiri da yin kutse a cikin wayoyin hannu ba kuma albanan kaɗai ba har ma da gabas ta tsakiya wannan ce cibiya mafi girma ta leƙen asiri da yin kutse a cikin wayoyin hannu da ake da ita a yammacin asiya nasarar da hezbollah ta samu a ƙarƙashin hare-haren da take kaiwa shine ta tarwatsa da dama daga cikin waɗannan na'urorin leƙen asirin da shine dalilin da ya sa haramtacciyar ƙasar isra'ila ta rasa idanunta kuma ƙungiyar ta hezbollah ta baiwa wannan farmakin na lalata na'urorin leƙen asiri suna daga aya alkur'ani da ke cewa mun makantar da su ba su gani to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirinmu yana da kwarar lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki damewan kwana da ko muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa to da wannan zamu karkare sai Allah ya kai mu gobe da safe za a ji mu dauki da wani shirin kafin lokacin da kowa da kowa ne ke muku fatan alheri a waye gari cikin kushin lafiya Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.